A Najeriya shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ba da umarni cewa hukumar binciken cin hanci da rashawa ta EFCC ta gudanar da cikakken bincike akan tsohon hafsan hafsoshin soji na Najeriya da tsohon shugaban hafsoshin soji na sama da waɗansu manya-manyan sojoji su guda goma sha bakwai a ciki har da tsohon mai bayar shugaban ƙasar najeriya shawara kan sha'anin tsaro kanan sambo da suki A kan zargin wata sabuwar badakalar da aka bankaɗo cewa ta faru a fagen so makamai da jiragen sama da sauran waɗansu ayyuka na tsaro da suka gudana tsakanin shekara ta dubu da bakwai zuwa shekara ta dubu biyu da sha biyar. daman dai rahoton farko da kwamitin binciken kayayyakin yaƙi da ta'addanci na hukumomin tsaro na Najeriya ya nuna cewar an gano cewar sama da naira miliyan dubu ɗari shida da arba'in da uku ne da kuma dalar Amurka miliyan dubu biyu da ɗaya aka yi amfani da su gurin gudanar da sawo ayyukan yaƙi da na'urori da makamai da dai sauran abubuwan da sojoji ke bukata gurin yaƙi a Najeriya amma ba tare da an ga a zahiri abubuwan da suka bayyana cewa an sawo wa'annan makaman ko kayayyakin bisa ga tsare-tsaren ayyukan sauka kayayyaki na gwamnati ba daɗin daɗawa a yanzu an gano cewar an kashe naira miliyan dubu ashirin da tara da kuma dola amurka miliyan dubu biyu a gurin sawo kayayyakin yaƙi da jirage a kan hukumar soji ta sama kawai kafin ma a je sauran manya-manyan ɓangarori na aikin soji na najeriya kamar yadda bincike ya bayyana bayan wannan hafsoshin sojin kuma masu aiki da waɗanda suka yi ritaya da za a yi bincike akwai waɗansu kamfanoni guda ashirin da ɗaya waɗanda su ma za a gudanar da bincike a kansu domin da su ne aka yi amfani gurin gudanar da wannan badakalar wanda mafi yawan kamfanonin nan kuma suna da mu'amala ta kud da kud ko ma na waɗansu tsofaffin hafsoshin soji ko jami'an tsaro ne da aka yi ritaya ko kuma har yanzu suke aiki haka kuma sanarwar da malam garba shehu wato kakakin shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari ya rarraba mana ma labaru ya ce tuni wannan binciken zai haɗa da gano yawan jiragen da aka sau da nawa aka sau su da kuma nawa suke a kasuwa da kuma irin arin gizon da aka yi na waɗansu kwangiloli na tsawon makamai da kuma irin kuɗaɗen da aka fitar ba tare da ma wayannan kamfanonin sun yi aikin ba ba kuma tare da an bi ka'idojin bayarwa kamfanonin ayyuka na kwangila a Najeriya waɗanda ana zargin cewa duk an karkatar da akalar kuɗaɗen ne saboda wata biyan bukata ba saboda shigowa da makamai a Najeriya kamar da gwamnatin Najeriya ta bukaci a yi ba. A yanzu dai masu bincike da lura da al'amura suna ganin cewa babu shakka wannan sabuwar badakalar da aka bankaɗo za ta wanke ta shanye waccan da ake gudanar bincike a yanzu wanda ake zargin cewa kanar sambo da suki tsohon mai bayar shugaban Najeriya shawara a kan sha'anin tsaro ya amfani da kuɗaɗen na wurin samun waɗansu biyan bukatu na aikin siyasa ba lalle na sau makaman da za a yaƙi tashe-tashen hankula ko ta'addancin da ake fuskanta a arewa maso gabacin Najeriya ba. umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya